cewa ɗaukakin al'ummar Nijar yanayin yanda gwamnatin sojan ƙasar Nijar ɗin ta fitar da wata sanarwa a dangane da wata fafata wasa da za a cikin ƙasar ta Nijar a dangane da murnar shagalin ganin cewa gwamnatin ƙasar Nijar ɗin ta soje ta cika wa'adin shekara ɗaya akan mulki. To kafin dai mu je cikin labarin tsinin ga dangadan ku fara biyun mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. yanzu yanzu gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta fitar da wata zazzafar sanarwa a dangane da yanayin yadda za a gudanar da shagalin murnar cikar a sabon shugaban ƙasar Nijar ɗin ma'ana dai General Abdulrahman Chani wanda aka tanadar da wani wasu wasanni na musamman wanda aka tanadar da su a babban birnin ƙasar Nijar ɗin wato dai birnin Niamey. wannan al'amari ya yi matukar ba wa mutane mamaki ta yadda shugaban kasar nijar din ma'ana dai a general abdulrahman chani da kansa ya fitar da sanarwar lokacin da za a gudanar da wannan shagali haɗe da nuna wa 'yan ƙasar nijar din cewa lalle kowa ya shirya a daidai wannan lokaci lokaci ne wanda za a nuna wa waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar nijar din cewa al'ummar nijar suna farin cikin farin ciki ma matsananci duba da yanayin yadda ya kasance su al'ummar nijar din suka kasance masoya gwamnatin a Abdulrahman Chani din wanda kuma gwamnatin Abdulrahman Chani din take yin sababbin ayyuka a cikin kasar ta Nijar wanda take bijiro masu da hanyoyi irin yadda za a haɓaka tattalin arzikin kasar. akan haka har aka bawa waɗansu wasanni muhimmanci wanda aka yanke ranar da za a gudanar da su a cikin ƙasar ta Nijar haɗe da murna da farin ciki kuwa ta ni al'ummar ta Nijar suka ɗauka suna bayyanawa a dangane da yanayin yadda shugaban ƙasar Nijar ɗin ya bayyana su ma suka ƙara tasu a dangane da sanarwar da sauran ƙasashe waɗanda suke da damar halartar wannan wasa duba da ba a bane ƙarami tunda daga bakin shugaban ƙasa wannan sanarwa ta fita. hakika duk abin da shugaban kasa ya sa lewa kuma ya ba da gudunmuwa haka zalika ya bada amanna da karfin gwiwa akan a yi shi to babban abu ne wanda hakan ya, ka iya kawo wani waɗansu nasarori haɗi da ci gaba a cikin ƙasar ta Nijar a dangane da yadda za a faranta wa al'ummar ƙasar ta bangaren yin wasanni. a kan cikar gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin wato dai General a Abdulrahman Chani shekara guda lalle babu shakka wannan abu ne da za a yi farin ciki haɗe da murna. To masu mu na yau da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da sanarwar da aka fitar na wasannin da za a gudanar akan farin cikin cikar mulkin gwamnatin sojan ta kasar Nijar din wato dai ta Abdulrahman Chani shekara daya ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wannan yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran